yayin da guguwar tsige gwamnan adama mutane yako ke fara lafawa wani batu da a yanzu kuma ke kunno kai shine na batun sauya sheka da kuma sauya tafiyar da ake zargin wasu da a da ke bangaren gwamnan jihar suka soma yi na baya bayanan shine ganawar da mukaddashin gwamnan jihar honorable ahmadu umaru fintire da kwamishinonin gwamnatin yako da aka rusa batun da a yanzu ya soma jawo cece kuce domin a yayin da wasu ke zargin ziyarar da kwamishinonin yakon suka kai wa mukaddashin gwamnan na zama tamkar canja sheka su ko tsoffin kwamishinonin da aka saukin ta bakin shugaban kungiyar su alhaji aminu iyawa na maganin ganin ba haka zancen yake ba. to wannan ba gaskiya ba ne ba kamar yadda kuka sani mu political appointees ne kuma duk wanda aka naɗa shi kan ofis na siyasa kamar yadda mu aka naɗa mu eh, kwamishinoni in mun bar aiki akwai wani ɗan hakkinmu da ya kamata a ɗan ba mu kuma lokacin da shi acting governor ya ce ya yi dissolving mu bayan sun ce sun cire eh, mai girma admiral murtala mai yako muka ce to ya kamata mu yi ƙoƙari da yake mun san yadda wasu mu yadda ake wahala saboda rike mutane kasan ofis ɗin na ofishin siyasa ne ofis in kuma muka ce to yanzu in mun je wajen wannan mun roƙe shi ya ba mu mu na biyan mu na ƙarshe zai taimaka mana ƙwarai da gaske kuma wannan abun mun je a asirce menene a asirce mun je ba tare da 'yan jaridu suna wajen ba wani babu kowa tsakaninmu daga mu sai shi acting governor muka roƙe shi muka ce masu to ga yadda abu ya kasance muna roƙo kamar yadda shi mai girman yako ya mana alfarma ya ba mu ofis na kwamishina muka yi aiki da shi muka gama lafiya har lokacin da kuka zo kuka yi dissolving Eh, ɗinmu jiya mu kuma muna roƙo kai mana alfarma kamar yadda shi admiral murtala amarin ya kai mana alfarma yana ɗan kwamishina kai kuma kai mana alfarma ka ba mu hakkinmu na ƙarshe don mu samu kowa ya koma wajen mutanensa in akwai dan abun da za a musu saboda har a tun farkon hawan sa dai mukaddashin gwamnan jihar Ahmadu Marufin Tire a jawabin da yawa shugabannin jam'iyyar PDP da suka ziyarce shi ya fasa balayan maido da waɗanda ya kira 'ya'yan PDP da aka sace zuwa wata jam'iyya first of all the people that have been stolen out of PDP will ensure that by tomorrow they are back to PDP to maya jam'iyyar APC ke ji da sauya tafiyar da wasu 'ya'yanta suka fara zuwa sabuwar gwamnatin PDP honorable binta masu garba da ke zama shugabar jam'iyyar APC na Adama ta ce rashin tawakkal da kuma akidar siyasa ne ke sa wasu canja shekara da zaran gwamnatin su ta faɗi. To menene demokradiya yake yi? Amma a cewa saboda kai wa commissioner ka cewa an cewa ba saboda shi wanda ya kawo ka kujara in ana tunani kuma ana ana ana bai da gaskiya mutum da ya ɗauke ka a cikin dukkan mutanen da suka nema kwamishinoni aka zo aka baka kwamishina har ka zo na kai kai kai kai kai kai kai tarihi sai a ce yau saboda mutum nan baya nan ba a kai kwana bakwai in ma a ce inda mutuwa ne ya kamata a yi sadakan bakwai aiko kafin a ce za a zo na a san da za a yi amma mutum bai je ko ina ba an fara ce a za mu bar wannan jam'iyya a za mu je jam'iyyar amin pdp to ne na ga wannan din kan wanda ya kawo wannan shawara bai har ya ba su nan bai ba su shawara mai kyau ba to sai dai kuma ita ma jam'iyyar pdp tuni na ta guguwar ta kunno game da batun tsaye da ɗan takarar gwamna a zaben cika gurbin da za a yi inda wasu 'yan takara irin su dr umar ado ke fagargadin cewa ba za su amince da tsarin karba karban da wasu shugabannin jam'iyyar pdp ke tallatawa ba a ina ake karba karba me ma'anan karba karba zonin in shine ma'anan karba-karba ai president jonathan ya riga ya kashe zonin a jam'iyyar pdp sannan kuma baya cikin tsarin mulkin jam'iyyar pdp don haka duk wani wanda yake magana karba-karba wani ne wanda bai ma san me yake yi ba yanzu dai an zura ido a gaida wani dambarwar siyasar jihar adama za ta kaya yayin da matuni wasu kungiyoyi suka fara fitowa da neman mukaddashin gwamnan jihar ya zace ibrahim abdullah zizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya